Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa 'yan adawa na kulle-kullen da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan yada da shigo da tsageru daga jamhuriyar Nijar. That we have credible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna 'yan adawa sun haɗa kai da 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ketare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja ba wai korafi na haka kawai take yi ba. Jam'iyyar APC a nata bangaren ta musanta wannan matsayi na sashen ta nazartarwa ba inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu son yin haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnatin. duk wanda ke da kulle kulle ai akwai abu jama'an tsaro mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutum da hankali amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika in kuma suka zo bincika ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ne rike da gwamnati mu muka yi magana ba a'a za su yi aikin su su yi binciken su na gaskiya duk wanda aka zai tashi da hankali in ya cancanta a hukunta shi a hukunta shi in kuma abin da yayi za a tsawanta mashi ne sai a tsawata mashi mu dai abin da muke so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Dai wannan mazargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin ta tamkar ta bace ce wajen murkushe yan adawa kuna jayayya da wannan maganar kenan to ashe Obasanjo eh, lokacin Goodluck Jonathan me yace game da Buhari ce ai babu irin shi babu wanda zai ceci kasar nan kamar Buhari ko babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alƙawarin murkushe Boko Haram da aka take fakewa da irin wannan zargi sakataren jam'iyyar na ƙasa sanata Umar Tsauri ya mai da martani yana mai cewa duk raga matsaro na hannun masu mulki ne Allah ya ji kan Sani Abacha ya ce idan ka zoma tarzoma ta hula ta wuce kawa saba'in da biyu to gwamnati na da hannu a ciki wannan abun da ake aikaman wasan yara aka fara shi amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin najeriya dare kamar yadda ta faɗi shine akwai iyawa wanda baya iyawa 'yan kasa shi kunya za a ji to bai kamata mu ta magana security ba a yanzu don kowa na ji a jikin shi satin da ya wuce gwamnan katsina ya hito kuru-kuru ya ce shi kan shi ana aika mashi to idan gwamnati ana aika mashi to kuma ke da tsaro kenan amma ai da ce abin da ake mu tsaro ya inganta a ƙasa ko ina an yi kaza an yi kaza to yanzu da can ƙarshen tsaron a north east yake to yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka in za a tuna tsohon shugaba Jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro Boko Haram da rage yawan jama'ar Arewa da ya nuna da ya kamata a gabayan 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.